Bismillahir Rahmanir Rahim. Wayo duniya. Babi na hudu. Wata daga cikinsu mai suna Hajiya Asma'u ta ce ai masu aiki sun yi wuya yanzu. Ko ni haka da ƙyar na samu ɗaya. Aminatu dai shiru ta yi amma har ga Allah masifar in na kula akan Khadija yana matuƙar tayar mata da hankali. Gaskiya za ta samu matar har gida ta yi mata maganar Khadija. saboda ta san idan ta yi wa maman Yasir magana ba za ta taɓa amincewa akan Khadija ta yi aiki ba saboda maman Yasir ta yi mata ƙoƙari a rayuwar nan tana iya cewa ta bari Khadija ta dawo gidan da zama ita kuma ganin ta wani nauyin za ta ƙara aza mata ga nasu Abdul da suke fama har ila yau maganar maman Yasir da ta ji daga sama ne ya katsar mata da tunanin da take yi mu je ki taya na kwaso kaya a ɗakin baban Yasir don Allah maman yan biyu a cewar maman Yasir Aminatu ta tashi da fara'a a fuskarta suka fita tare. Ko da Aminatu ta dawo ɗakin matan nan ta tadda ta bar su da zancen 'yar aikin. Ga Aminatu na son ta yi musu maganar 'yarta amma tana jin tsoro. Kuma ba za ta taɓa barin maman Yasir ta sani ba saboda ta san hana ta za ta yi. Ga shi ta rasa yacce za ta yi ta tambayi adires ɗin matar. Ta yi shiru dai tana tunane-tunane. Can sai wata daga cikinsu ta ce ana kwaso 'yan aiki daga wani ƙauye. sai dai ba ta san ko za ta samu ba yanzu. Amma idan akwai hof za ta mata waya, ko kuma ta zo gidanta. Sai matar da ke son 'yar aikin ta ce, ai mun tashi Hajiya Fati ki yi haƙuri don Allah, da ban faɗa miki ba. Cikin wasa Hajiya Fati ta ce, na yi fushi amma har ku tashi daga barnawa ba ki taɓa faɗa min ba Hajiya. Sai haƙuri dai matar ke ba Hajiya Fati. Ta ce, wallahi last week muka tashi. Ko su maman Yasir ma ba su zo gidan ba tukunna. Sai Hajiya Fati ta ce, to yanzu dai za mu zo can inda kuka koma da Alhaji, tunda na san inda mijinki ke gini tun da. Sai matar mai neman 'yar aiki ta ce, bari dai na baki adires kawai, kar laifin ya ƙaru. Tana murmushi ta ce, kinkinau muke cikin wani babban estate da aka gama ginawa kwanan nan. Bayan masallaci mai fenti fari, za ki ga wani babban gidan sama mai tiles a jiki gaba ɗaya. To nan ne. ko ba da Alhaji ba, kina iya zuwa ke kaɗai don Allah, saboda kin san yanayin aikin su ba kullum suke zama ba. Aminatu dai kamar da ita ake yi ma kwatance yacce ta riƙe adires ɗin. Ta ɗau alƙawarin gobe da safe za su je ita da Khadija kafin a riga su. Sai da kowa suka watse sannan su Aminatu suka koma rigar su. Suna isa suka iske na kula a gaban bukkar ta da fara'a suka gaishe ta amma ta ki amsawa. Khadija dai cikin ɗabbukarsu ta shiga saboda ta san ita ce silar rashin amsawar gaisuwar inna kulu. Jikinta ya sanyi sai hawa yake bin kuncinta. Amina ta yi wa inna kulu bayanin za ta mai da Khadija birni kwanan nan. Inna kulu ta ce dama ni jiran ku nake ku dawo saboda satin nan nake shirin fitar da ita. Na gaji da haƙurin da kuke bani ga samarin rigar na kullum nuna son 'yarki suke amma ta ƙi. kuma da ɗaurin gindinki. Daga safe ta je boko sai yamma ta wuce islamiyya. Abin da take yi kenan ba ta fita talla, ba ta komai sai karatu. A dafa abinci a sa mata ta ci kenan. To ki sani wallahi tallahi wannan satin nan za ta bar min gida. Saboda na gaji da maganar 'yan riga, tsohuwar banza za su ɗauke ni. Tunda suna ganin babbar budurwa a gabana, ta shigewar ta ciki ta bar Aminatu dai sai haƙuri take bata. Khadija dai na daga ɗaki na jiyo duk abin da Innakulo ke faɗi, sai yi kuka take yi mara sauti. Ko da Amina ta shigo ɗakin jawo ‘yarta ta yi jikinta tana lallashinta. A nan ta kwashe komai ta faɗa ma Khadija maganar aikin. Gaban Khadija ne wani mugun faɗuwa, dafa ƙirjinta ta ta ce, Mama aiki kuma, maganar makaranta ta fa da kuma Islamiyyar. Inna ta ce kar ta damu, za ta roƙi mutanen a kan su bar ta ta ci gaba, tun da saura mata aji ɗaya ta shiga SS2, amma first semester ne, tun da kwanan nan ta shiga dama. Khadija ta ji hankalinta ya ɗan kwanta, ta ɗau alƙawarin za ta yi aikin ko don ta rabu da masifar in na Kulu. Mariya da Alhaji suna nan yacce suke komawa wurin boka suke akai-akai wai kar asirin ya karye. Amma bokan ce musu yake ya asirin ba zai taɓa karyewa ba har abada. ta kwantar da hankalinta kawai sai ƙara shanya alhaji take yaranta kuma suna can suna duniyancinsu a UK da da sunan karatu sai shaye-shaye suke da bin matan banza yan biyu bayan Allah kuma sun fara jami'a komai baban Yasir ya musu amma kullum suka yi sallah sai sun roƙi Allah da ganar da babansu ya kuma tona ma Mariya asiri yan mobi ma sun dage da addu'a ba su zauna ba in Neo dai sai ƙara tsufa take kuma kullum tana roƙon Allah ya dawo mata da hankalin yaronta. Aminatu da Khadija suka kama hanya ba gari da safe sai kinkina. Ba su sha wahala ba. Suka gane gidan. Ya masifar haɗuwa. Duk kyawun gidan Alhaji Ismail da baban Yasir bai yi rabin gidan ba. Tsayawa suka yi daga waje suna kallo, ba su ma shiga ciki ba suke wannan ƙauyanci. da ƙyar masu gadin da ke sanye da kayan sojoji suka amsa musu. Khadija ko duk ta tsorata ganin bindiga a hannunsu. Ɗaya daga cikin sojojin ya ce me suke nema. Aminatu ta ce matar gidan. Suka ce bata san sunan matar gidan ba ne ta zo nemanta? ta. dai ta yi har suka gama hira. Jiya a gidan maman Yasir bata ji an kira sunan matar ba. Sojan ya daka mata tsawa. Ina magana da ke. A firgice ta ce dama 'yar aiki take nema, jiya mun haɗu a gidan walima, shi ne muka zo ko za ta karɓi 'yata. Ya ja wani tsuki. An ce miki anyhow ake shigowa gidan nan, to ku kama hanya ku wuce gidanku, saboda bata san da zuwanku ba. Kuka Aminatu ta saka musu. Da ƙyar suka matsa masu daga kofar get din. Suka shiga cikin gidan suka kira telecom da ke cikin ɗakin hajiya. Da kyar ta ɗauka da alamar daga bacci ta tashi. Me ya faru da safe haka? Duk a muryar barci. A nan sojan ya mata bayani da mamaki ta tashi zaune. Ko dai Hajiya Fati ce. No, da Hajiya Fati ce za ta kira ta ai ta ba kanta ansa. Can dai ta ce masu ku ce su shigo su jira ni a falon ƙasa. To Hajiya an gama ta ajiye telefon ɗin. Sojan ya juya ya ce masu su biyo su a baya. Kafin su kai falon sun ɗan yi tafiya kaɗan masu aiki sai kai da kawowa suke da yunifom. Abin ya ba Aminatu mamaki. Amma matar nan ta ce 'yar aiki take nema ido rufe. Ya aka yi ta ga masu aiki da yawa haka? Ta fara dai tsorata, mai za ta yi da yarinya 'yar shekara sha biyar to? Maganar sojan ya katse mata tunanin da take yi. Aya ku zauna a nan ku jira ta. Sun kai awa biyu a takura ba hajiya ba alamar ta har suna shirin fita su kama hanyar riga. Sai ga wata doguwar mace 'yar chocolate color mai kyau da ita. Ga chef ta zo wucewa da alamar waya ma take yi. Ta gansu a zaune duk sun takura jikin su wuri ɗaya. Sai suka ba ta tausayi kasancewar mace ce mai son mutane. Ga tausayin dan adam. Tana saukowa daga sama ta ce, zan kira ki ta kashe wayar ta isa wurinsu sannunku bayan Allah da fara a fuskarta suka amsa suna gaishe ta kuma neman hajiya ne kuke yi Aminata ta ce hajiya muke nema wallahi mun fi awa biyu a nan da mamaki ta ce oh ku yi haƙuri bari na mata magana ta faɗa tana kallon kyawu irin nasu da sauri ta shiga ɗakin hajiya ta iske ta tana waya ta ce Haba Anta Abida, kin bar baƙi a falo tun ɗazu suna jiran ki? Matar da aka kira da Anta Abida ta kashe wayar tana saboda ina da baƙi kar nayi waya da yaro na ko me. Ta ja tsoki, mu je kar ki cinye ni. Tare suka fito daga ɗakin suna hirar su ta ya da ƙanwa. Har suka kai falon, Hajiya na ganin su ta haɗa rai. Lafiya daga ina? Aminatu da duk ta tsorata ta ce ina kwana Hajiya? Jiya mun haɗu da ke gidan walima. na ji kina maganar 'yar aiki shine na kawo bata gama ba ta daka mata tsawa don mun haɗu gidan walima shine zaki zo min gida ba tare da kin faɗa min ba me ya hana ki mun magana jiya ko ki samu maman yasir ku zo tare to ku tashi ku fita mun yi magana da hajiya fati tun jiya, za ta nemo min wata kuma ba wai ba ni da masu aiki ba ne ina da su ba iyaka amma ba na son suna shigo min nan ne kuma ba kowane irin mai aiki yake taɓa min kwanoni ba shi yasa nake neman 'yar yarinya ƙanwar hajiya abida mai suna hafsa ta ce haba sista tunda har sun zo ki karɓi yarinyar mana ai na ganta lafiya ƙalau na ganta kuma ga ta nan lafiya lau ba wani matsala a tare da ita kamar ba wacce ta zo neman aiki ba hajiya abida ta daka mata tsawa Ki rufe man bakinki. Ko da ke nake magana. Ta jiya tana kallon Aminatu ta ce ku tashi ku fita don Allah zan yi breakfast ne. Nan Aminatu ta fashe da kuka tana roƙon Hajiya. Don Allah Hajiya ki taimaka mana. Ba mu da wata mafita da ya wuce wannan. Ba ta san lokacin da ta fara ce mata kwanan mu biyu ba mu ci abinci ba. Ba don Allah da ya taimake wa muka samu na gidan walima ba jiya. Khadija ma kukan take yi amma a hankali. Jikin Hajiya ya ɗan yi sanyi, amma ta dake za ta juya ta hau sama. Hafsa ta sha gabanta tana roƙa da ƙyar Hajiya ta ce to shi kenan na karɓe ta. Amma yau za ta fara aiki, kun zo mata da kayanta? Da sauri Amina ta ce a'a amma zan koma ragar mu yanzu ba mu da nisa na kwaso. Hajiya dai bata ce komai ba ta haura sama abinta. Hafsa ce ta kai Aminatu da Khadija ɗakin da Khadija za ta zauna mai kyau da shi. Hmm, ɗakin masu aiki ma kenan a cewar Khadija. Duk ganin ta, a zuciya ta faɗa bata san ya fito ba. Hafsa ta yi murmushi ta ce mata kar ki damu wata rana za ki samu wanda ya fi wannan ma. Murmushi Aminatu da Khadija suka yi basu ce komai ba. Dawowa labari. Yadda Khadija ta fara aiki kenan a gidan Hajiya Abida. Amma duk da haka ba da sanin maman Yasir ba. Yanzu haka satinta ɗaya bata daɗe da farawa ba. Hajiya Abida dai akwai nuna isa da kuma nuna mijinta yana da kuɗi ga masifa, amma tana da tausayi. Yaranta biyar da Alhaji Umar, mutumin Bauchi ne, wajen Misau Local Government. Sun yi auren soyayya da Hajiya Abida shekaru 32 da suka wuce, don suna farko mai suna aiman ya gama karatunsa a Jamani, a wani makaranta mai shegen tsada. a nan birnin da ke ƙasar Germany. Sai ƙannensa hudu 'yan biyu mata su ne immediate ɗinsa, Simra da Samra suna University da ke Dubai, sai Khalid da ke London, sai Autaminal da ke Abuja yanzu haka suna SS2. Sai kuma Anta Hafsa da ke zama da su kasancewar sun rabu da mijinta. Amma da alama sun ɗan fara shiryawa tunda da shi suke waya ɗazu. wayar da hajiya ke yi ɗazu da hafsat ta shigo faɗa mata su aminatu na jiranta da ta aiman take yi inda yake faɗa mata za su dawo gida gobe kasancewar a abuja yake aiki da babansa a yan npc towers alhaji umar misau shi ke rike da fas ɗin gmd na yan npc gaba ɗaya kuma shekara ɗaya kenan yake kai ɗansa aiman yana gama makaranta ya samo masa aiki kuma a nan ofis ya ajiye sa. Kusan komai na baban Aiman ke yi a ofis, tun da ya yi datan samun aiki da kwas da ya karanta chemical injiniyarin. Alhaji Umar shine babban ɗan a wurin mahaifinsa kuma abocin aka haife su. Sai ƙannensa biyu Aliyu da Safiya, Aliyu ya yi aure da yaransa uku a duk da ke ƙasar Saudiya. Sai kuma Safiya da ke auren wani ɗan azara a Kano suke da zama. Ubansa ne da arziki sosai domin matsayin babur a wurin shugaban ƙasa. ya sa aka ba sa wannan fos ɗin. Hajiya Abida kuma su biyu ne wurin iyayensu, su ma 'yan misau ne. Amma a Kaduna ka haife su, kuma a nan iyayensu suke har yau. Daga ita sai ƙanwar ta hafsar da ta ba shekaru kusan goma. Akwai gaf a tsakaninsu sosai, suna matuƙar son junansu. Hafsa shekara uku da suka wuce ta yi aure, tana aure a Abuja ne ita ma. amma maƙiya sun shiga tsakaninsu da har ya kai ga saki yanzu kuma mijin mai suna Dabir yana roƙonta akan ta yi haƙuri sharrin shaiɗan ne da ƙyar dai ya samu ta sauko tunda tana son sa sosai mahaifin Hajiya Abida ma na da arzikinsa saboda tare suka yi aiki da mahaifin Alhaji Umar a nan mahaifin Alhaji Umar ya yi sha'awar haɗa zumunci har Allah ya sa aka masa aure kuma suna masifar son junansu har ila yau wannan kenan Khadija dai ba laifi ta ji daɗin zaman gidan The first day da ta fara aiki, saboda yadda Sumal Mama ke masifar son ta Hafsa kenan. Haka yaran Hajiya Abida ke kiranta. Tana ganin Khadija cikin damuwa za ta nema ta ɗauke mata. Sun ɗan sha hira amma sama-sama. Cike da kunyar Sumal Mama, Khadija ke amsa ta. Hajiya dai ba ta wani shiga harkar Khadija ita dai ta yi mata aiki. Ta gyara wuri tsaf saboda Hajiya mace ce mai tsafta sosai. ba ta ƙaunar ganin wuri da datti kuma wannan hali na tsaftar ta ke ƙara mata fada a zuciyar Alhaji Umar. Ranar da ya Khadija kwana ta tana kukan rashin mamarta kusa da ita. A ɓangaren Aminatun ma hakan ne da ƙyar ya sace su. Washe gari da wuri Hajiya da Hafsa suka tashi kasancewar yau su Aiman da babansu za su dawo. Ba ma weekend ba ne, amma Alhaji ya ɗau hutun kwana sati biyu. sai Aiman ya roƙe su akan zai ɗan bi sai yi ko da kwana uku ne. Da ƙyar dai Alhaji Umar ya yarda saboda baya son ƙananan maganganun 'yan wurin aikin. Ballantana ma wuri irin 'yan NPC da ke da jama'a. Ana iya cewa yarinsa baya zuwa aiki saboda matsayin ubansa. Tun da Khadija ta tashi take aiki, wannan ne first time a rayuwarta da ta fara tashi da wuri ta hau aiki. Tana aiki a gidansu, amma ba da sassafe ba. ko da suka zauna gidan Innakulu ba ta aiki sosai saboda Innakulu ma ba ta son Khadija tana saka mata hannu a aikinta ga Khadija wata irin mutum ce komai a hankali take yi kuma ba ta son abin da zai taɓa jikinta tana aiki amma kamar ba za ta yi ba sanyin jikinta ya shafe yanayin komai nata da ƙyar ta samu ta gama wanke kwanoni ta yi shara ta hau mofin da goge duk wani wuri da zai yi ƙura Duk Hafsa ce ta koya mata yadda za ta yi hakan. Ita kanta Hafsa ta lura da yadda Khadijan ke aikin. A hankali kamar wata ajebu. Har da yacce take riƙe tsintsiya, amma saboda tana son Khadija bata ce mata ta yi sauri ba ko ta gyara hannunta. Murmushi ma kawai ta yi ta wuce kicin wurin sunsanta Sai da suka gama haɗa lafiyayyen abinci da fried egg a ciki, sannan suka haɗa lafiyayyar miyar stew da ta ji manya-manyan kaza. abinci suka yi sosai suka haɗa lafiyayyen kunun aya da ya sha da bino Khadija dai sai kallon take saboda bata san yadda ake dafawa ba iyakar ta ci kuma shi ma a gidan su maman Yasir da tuwo da miyar kuka sai na dawa da dama kunu babu abin da ta iya tunda irin abincin da ta ga ana mata ta ci kenan ta ƙura ma Hafsa ido yacce take zuba su cikin wamas da aka fitar da su jiyowa Hafsat ta ce mata, "Ya dai Dija, kina jin yunwa ne?" Mu nan ba mu saba breakfast da wuri ba fa. Hajiya ta juyo ta watsa ma Hafsa harara tana cewa to sannu Bello bayani. Idan ba za ta iya aikin ba, ba sai ta kama hanyar rigarsa ba na son shashanci da iya yi. Hafsa dai shiru ta yi yayin da tuna hawaye ya tara a idan Khadija. Sai tuno da mamarta take, haka Hafsat ta kwasa abincin ta shirya su a dining. Khadija na taya ta har suka gama suka daka sakwarar. Hajiya da Hafsa duka uwarsu ba ta musu wasa wurin girki, duk da gatan da ake nuna musu. Dalilin da ya sa suka iya abinci sosai kenan, sun iya shi. Hajiya ta haura sama don yin wanka Hafsa kuma ta ɗebar ma Khadija abincin da ta ce mata idan bata iya breakfast ba da shinkafa ba to sai ta soya mata kwai. Akwai biredi ta shati. Hansu Khadija ba ta san lokacin da ta nema baƙin cikin maganar da Hajiya ta yi mata ta rasa ba. Ina jiran Khadija, za ni na yi wanka ne. Da sauri Khadija ta ce ta fi son ti. Hafsa ta ɗebo ƙwai a firij ta fasa guda biyar ta soya mata. Khadija ta ce wannan ƙwan ya yi min yawa. Hafsa ta ce kar ki damu idan baki cinye ba akwai masu aiki a waje zan ba su. Ta haɗa mata ti mai kauri ta miƙa mata sannan ta haura ɗakinta. Khadija kuma ta yi ɗakinta don cin. Cikin minti talatin sa Alhaji suka iso, Hajiya ta fito cikin atamfar sharatan da aka yi masa ɗinkin gawan mai kyau. Ya sha stone masu tsada. Murna wurin Hajiya Abida ba a magana. Da sauri ta isa har wurin motar, ta yi hagin Alhaji. Sannan Aiman ya ce, Haba mom, kina kallo na kika tsallake ni sai wurin dat. Da murmushi a fuskarta ta ce, To a yi haƙuri mu shiga ciki. Ta karɓo yoyin mijinta suka jera tare suna hira. Aiman kuma ya yi ciki yana ƙwala ma Hafsa kira. Sumal mama ina kike na dawo. A hankali take saukowa daga sama da doguwar abaya fari da stone purple. Da ya ɗan kama ta ya fito mata da shaf ɗinta mai kyau. Ta yafa ɗan abayar a a kanta ta yi kyau sosai. Ta sauko ta ɗan yi hagin ɗinsa sannan suka zauna. Alhaji sun ƙaraso ciki da Hajiya suka zauna su ma. Hafsat ta durƙusa har ƙasa ta gaida sa. ya amsa da fara'a a fuskarsa yana cewa wai daman baki wuce bikin ba maman minal duk ta dame ni wai na dawo zaki tafiya shi yasa ma na ɗau wannan hutun ta murmushi ta ce eh gobe zan bi jirgi da safe insha Allah ya ce oke to Allah ya kai mu suka amsa da amin dukansu a nan hajiya ta ce mu karasa dainin mu yi breakfast ko muke jira tun ɗazu suka hau dainin sai santa suke zubawa barin ma Aiman da ya ga best food ɗinsa ga kuma kunun aya alhaji kuma ya ci abin da yake so shi ma sakwara hajiya ta ci wanda take so ita ma sun gama ci kenan suna ɗan hira hajiya ta ce mu hafsa ta kira 'yar aiki alhaji ya ganta aiman ya ce kai mamke dai ba za ki bar kwaso yaran aikin nan ba haka allah ni kyama suke bani alhaji ya daka masa tsawa ya ce idan bata nemo 'yar aiki ba kai ne za ka zauna ka yi mata aikin gidan ka fiye faɗin rai wallahi nonsense Hajiya ta ce faɗa masa dai baban Minal. Sunan da suke kiran junansu kenan shi Alhaji ya ce mata maman Minal ita kuma baban Minal. Hafsa ta shiga ɗakin Khadija ta ga tulin kwan da ta soya da biredi kamar ba a taɓa ba ga ci nan a ciki. Duk Khadija bata sha ba ta ce mata wai Dija ba na ce miki za mu ɓata ba idan baki cire tunanin gida a ranki ba. Khadija ta ce Allah na ci na ƙoshi ne ki yi haƙuri ba na cin abinci sosai. Amma har ga Allah na ƙoshi wallahi. Hafsa dai murmushi ta yi ta ce maza ta shiga su Alhaji sun iso ya ce ki je ku gaisa. Sai da gabanta ya faɗi ta kuma rasa dalili ta ɗauko wani koɗaɗɗiyar gilanta da aka daina yayi tun tu'otan ta yafa. Hafsa na gaba tana bin ta a baya. Falon ya tsaru iya tsaruwa suna isa falon ta durƙusa har ƙasa. Ta gaida Alhaji Umar ya amsa da fara'ar fara'arsa yana mata wasa da fullanci. Sai dariya take yi ganin ana mata yarensu. su. Suna hada ido da Hajiya ta watsa mata wata uwar hararar da bata san dalilinsa ba. Aiman da tunda Khadija ta shigo ko kallon inda take bai yi ba waya ne a hannunsa yana tatin da abokinsa da suka gama makaranta tare. Har ta tashi za ta wuce ya kalle ta da fuskar nan tasa a wulakance. A nan suka hada ido da ita, a take ya ji gabansa ya faɗi. Wannan kuma wani irin haske take da shi a zuciyarsa ya faɗa. Kai mam akwai kwashe-kwashe, ya faɗa a hankali.